السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتكبر بيان مو أكن أبن ديشا في أيكم هزي أتكيتي mun yi magana akan wato yadda maniyyata za su koma mina wato bayan sun yi ayyuka na ranar sallah sai su koma mina su zauna su yi kwanaki wato biyu ko uku wanda yake so ya jinkirta zai kwana uku wanda zai zawo a kwana biyu shi ma ba a hana shi ba kuma wa'annan kwanakin duka mutane za su zo su yi jifa wato bayan zawali kamar yadda wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi to yanzu a tsarin da hukumar saudiya take yi saboda rage cinkoso suna rarraba lokutan jifan sai kaga wani lokaci za a ce ku je ku yi jifa kafin ma lokacin zawali din wasu kuma a ba su can wajen la'asar haka su je su yi jifan to idan kowane jifan da aka yi za a koma mina a zauna ranar sallah ita ce za a yi jifa da wannan tsakoyi guda bakwai jamra babba amma ranar sha ɗaya da sha biyu da sha uku duk za a yi jifan wa'annan duwatsu guda uku ne saboda haka mani ya ce zai nemi tsakoyi guda ishirin da ɗaya a kowane tafiya ya yi jifan jamra ta farko ƙarama kenan da tsakoyi guda bakwai ya fita gefe ya tsaya ya yi addu'a sannan ya je jamura ta biyu ya yi jifa da tsakuwa bakwai ya fita gefe shi ma ya yi addu'a ya je ta uku ya yi jifa babu addu'a shi ana uku to a nan sai ya koma mina har yanzu washe gari ya zo washe gari ya zo in kwana uku ne in kwana biyu ne ma babu laifi kamar yadda nasin qur'ani ya nuna to nan ne maniyaci ya gama aikin hajjinsa to jiya mun yi bayanin cewa lokacin da mali ya ji ya yi tsawafinsa na ifada ya yi safa da marwa zai cire harami ya yi aski ya je yankansa to waɗanda ba sa zuwa su yi tsawafi akwai waɗanda in suka yi zo suka yi jifan za su koma mina su zauna sai ran da aka gama kwanakin mina ne gaba ɗaya za su zo maka su yi tsawafinsu na aikin hajji su ma ba su laifi ba an suka yi hakan musamman saboda cinkoso ɗin ita hukumar saudiya ma tana cewa mutane yawanci kar su je ranar sallah ɗin su yi ɗawa fil ifada saboda cinkoso da za a samu kar a samu mace mace saboda haka a cikin wayannan kwanakin mutum zai koma in dai ya fa zai sa kayansa na gida ya koma mina ya zauna in ya gama kwanakin mina da jifansa ya tattaro kayansa ya zo makka sannan sai je tsawafinsa na ifada na aikin hajjinsa da safa da marwansa ga wanda wato bai yi safa da marwa na kirani ko ifradi ba in sun riga sun yi safa da marwa su da fari su babu amma mai tamattu'i yanzu ne zai yi wannan tawafin da kuma safa da marwa na aikin hajji a wannan darasin kenan mun fahimta tawafi muna da su tawafi iri uku akwai tawafi na gaisuwa tawaful qudum wanda mai mai ifradi da ne suke yi akwai kuma tawafi na umra wanda shi wanda ya zo da niyyar tamattu'i yake yi akwai kuma tsawafi na aikin hajji tsawafin ifada wanda dukkan su masu niyyar aikin hajji iri uku na duk za su akwai na hudun su na karshe shine tsawafin wada'i tsawafi na bankwana lokacin da mutum ya gama zaman sa a makka an ce za ku je gida to za a ce a je a yi tsawafi na bankwana to wannan tsawafi na bankwana shi babu safa da marwa ciki za a yi tsawafi ne ɗakin ba sau bakwai sai a yi sallar raka biyu shi kenan sai a fita a yi tafiya tsawafi na nafila idan mutum yana so yi na nafila don kan shi shi ma in yi bakwai ɗin yi sallar raka biyu babu wato safa da marwa ciki kuma abin da yake wajibi na aikin hajji idan mutum ya bari to akwai yanka a kan shi menene wajibi kamar wato ɗaukan harami a miƙati wannan wajibi ne mutum in ya bari yanka zai kama shi hakan nan kwana a wajibi ne idan mutum ya bari yanka zai kama shi hakan nan kwanan muzdalifa shi ma wajibi ne ko kuma ɗauke wani yanki na dare wato ga wayanda suke da uzuri idan suka samu wani kaso na dare suna iya wucewa su je su yi jifansu sannan kuma jifan kansa idan mutum ya bari shi ma ya bar wajibi na abubuwa wajibabbu ne idan mutum ya bar su to zai yanka akwai kuma wani abu da muka yi bayani tun farko wato mahzuratul ihram ababai da aka hana mai harami ya aikata su muka ce in ya aikata za a ci taronsa da ɗayan abubuwa guda uku wannan daban wancan na barin wajibi daban shi na barin wajibi yanka ne kai tsaye amma shi na aikata abin da aka hana kamar karka yanke farce ka yanke karka yi aske ka aske da makamantansu to wannan fafidiya tun min da kakin a wani sukin ne ko da mutum ya yi azumi uku ko kuma ya ce da miskinai shidda ko kuma ya yi yanka wannan na aikata abin da aka hana ne sai dai kuma in mutum abin da aka hana da in ya yi abin nan farauta ne tun da cikin abin da aka hana yake to in yayi farauta shi kuma zai biya irin nau'in dabban da yayi farauta din a cikin dabbobin gida za a hukunta shi ya yanka ya yi sadaka wannan kenan abin da ya shafi aikin hajji sannan kuma idan muka ce mutum zai yi yanka idan mutum ya yi yanka ne don cikan hajjinsa to zai ci daga ciki amma idan ya yi yanka don hukunci to ba zai ci ba daga ciki domin kayi laifi ne aka hukunta ka amma kamar yankan mai kirani mai tamattu'i to zai ci daga namansa kuma zai sadakar to wanda baya da abin yanka na hadaya ba shi ya aikin haji tamattu'i amma babu yanka ba abin da zai yanka ko kuma bai samu daukan harami a miƙaci ba amma babu yanka ko ya yi kirani ba abin yanka to wa'annan za su yi kamar yadda nassin qur'ani ya nuna bil umrati lil إلى fa mastaysara min al الهدي wanda ya tamattu'in aikin haji daga umra zuwa haji to abin da ya sauwaka na hadaya zai yanka sai Allah ya tafi man lam yajid fa siyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idha raja'tu wanda bai samu abin yanka ba to zai yi azumi na kwana uku a lokacin da yake aikin hajji a can kwana bakwai kuma in ya dawo gida zai yi sai ya zama kwana goma kenan madadin yanka da mutum bai samu ba kuma anan a lura Allah wanda kuke ce fa man lam yajid wanda bai samu ba to kuskure ne alhaji ya aikin hajji ta matu'i ko ya yi tsiran wanda akwai yanka a kan shi kuma yana da kuɗin da zai yi yankan zai ce a'a shi zai yi azumi maimakon yankan kuɗinsa zai saya guzuri da shi a'a shari'a ba ta ce ka saya guzuri ba ka je ka yi ibada ne idan ibada ka ta cika sannan ne za ka yi guzuri da abin da ya sauwaka a cikin abin da kake da shi Allah mutu rauka ya datar da mu arzuta mu hajji mabruri da kuma sa'i wanda yake maskuri walhamdulillah rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullah